akwai aikin hannu na kere-kere kamar wani eh, kere-keren azurfa ko ko wani aikin wata ko ko wani kirkiro abinci na kasanmu lalle abin da yasa ake shirya ga taron eh, baje koli shine saboda ma'aikatan hannu namu na ƙasa su samu su kawo kayansu jiha takwas na nijar don su zo nan a haɗu a baje koli na ma'aikatan hannu kowa ya kawo fasaha shi saboda 'yan nijar su gani su saya kuma su wallaha duk cikin duniya a sanda ma'aikatanmu